Hakan Malika Hoto Getty Images Image Caption Jakarlida Matishale CEA Faden Kasa Kenya, and Haramtaram Fani Dalida. Dokar Haramchin Zartafara Farah Ikini Daga Yaulatinan, Kumaduk Wanda aka Karmadajakar Lida Zayabawa Iazakinta. Wanan Haramchi Ya Shafu Masu Sarafa Ledar Kamfano Nidar Masu Sayawa Gajamadamar Jamadar Rk Sayawa Ledar Damin Sakakaya Kokuma Yinwata Bukata Tardaban. Daga Wanalokachi, Yin Muamala Dar Ledar Akasa Kenya Zai Sarmutam Ya Fuskansi Taradar Zar Tar Kaidala 38 Kokuma Yizaman Wakafi Hanar Zar Wanshekaru Fortedar Yin Akan Kafi. Ministan Mikatar Care Muhalia Judy Judiwe Kunghu, Yar Sanadar, CEWA, One and Haramchis Itarima Gaya Wajen Care Muhali. Tasai Diwani Hanzari Bargadubar, Masusana Ledar Darki Sarafata Akamfanani Darkuma Masu, Sayawa Gajama, Sun CE1 and Haram Isar Duban Mutane Surasa Akan Kazalika Sunshigar Dakara Abubakotan Kasadamin Kalubalan Tarmatakan Dagwamnatan Tardorka. Tu amakotan ta yiwatsi dakara dasuka shigara gubanta, akwai dikasashan dasuka haramta amfani da kamara wanda Eritrea.